Mamallawan Malam Musa a matsayinka na mamba a kwamitin koli na jam'iyyar eh, siyasa ta RDR ta a jamhuriyar Nijar. Ga shi ɗan takara wato Kaid Said Farfesa wanda kuma ya tsaya takara a ƙarƙashin Independent wato ko jam'iyya baya da a Tunisia ya yi nasarar lashe zaɓe da gagarumin rinjaye. duk da cewa bai shiga gangamin zaɓe ba kamar yadda aka ga 'yan takara suna yi a ƙasashen afirka shin me ake iya riƙewa game da wannan nasarar da shi ya yi da ma yadda ya gudanar da nashi tsari har ya kai ga yin nasara. Wahala tana iya sa mutane su yi komi saboda kuma su mutane ne wayayyu ka san kasashen laraba in ka diba yawancin mutane sun yi karatu ko da baka da komi dai ka samu ka yi karatu to kana iya gaugawa ganewa duk wani abu da yake iya faruwa ko kuma duk wata matsala da take iya zauwa kan mutane yanzu zaben wancan an yi shi waɗanda ake tsammanin za su kawo canji an ɗauke su kuma aka gani abin ga yadda ya zo to yanzu inda ka ga ɗan takara yan difanda wanda bai da komi eh, malami ma musamman malamin jami'a ya zo cikin ɗan lokaci kaɗan kuma ya zo ya ci zaɓe ba tare da wani gangami ba ko kashe kuɗi ko raba irin yadda ake yi a ƙasashen mu raba sabuli da buhun shinkafa da sauransu wannan abin alfahari ne kwarai ga siyasa afirka eh, insha Allah muna fata al'umma kasashen mu su fahimci irin hakanan su fahimci irin hakanan da waka fata saboda matsala duka anan ne take shi daman zai iya yiwuwa mutum ya tsaya takara karkashin wata inuwa kuma jama'a su yarje masa su amince da shi har su ba shi kur'unsu wanda zai kai a zaɓe shi a matsayin wanda jagoranci ƙasa. ya danganci wani irin mutum ne da irin mutanen da suke a tattare da shi kasan shi su ai sun san shi yan tunisia ba haka kawai ya faɗo daga abin gaba ai ya karanta kace malamin jami'a ne kenan ya karantar da matasa da yawa to wannan muryar matasan nan ita za ta je ga masu zaɓe ita za ta taimaka mishi zuwa ga masu yin zaɓe tunda na yi imani da Allah in matasa sun yarda da kai a kowace irin ƙasa ce kana iya cin mulki saboda matasa a ko ina suna iya zuwa a ko'ina a ko'ina wurin uwayensu wurin yannansu wurin kandansu a ƙauyukansu da sauransu duka suna in suna kishin abin suna jin ciwon abin a ko'ina sun yarda da wannan mutumin kenan a ko'ina za su iya zuwa su yi tallashi har ya zamanto al'umma ta amince da shi a zaɓe shi. wani irin kalubale ne ke jiran shi wannan sabon shugaban na tunisia ganin ƙasa ce wadda aka yi ta juyin juya hali wanda kuma kai ga sauya wasu daɗaɗɗun shugabanni da suka mulki ƙasar nan da hannun ƙarfe. ya danganta da irin tsarin da ya zo da shi na wanda zai gudanar zuwa ga al'umma tunda ai mutum bai hadawa cikin eh, al'amura haka kamar irin na jagorancin kasa bai shirya komi ba ina tsammanin zai zamanto eh, ya san halin da kasar tunisia take ciki tunda kasar tunisia dai kamar yadda ka sani kamar yadda na sani kasa ce wadda yake eh, ta daɗe a cikin mulkin kama karya ko da wannan juyin juya halin ya zo To a ƙarshe kuma sauran shugabannin Afirka da me za su iya koyi da wannan wato abu da ake gani kusan ba a saba ganin shi ba a ƙasashe na Afirka kuma a ƙasashen duniya ba. Abin da shugabannin Afirka ya kamata su yi koyi da shi idan aka zaɓe su, su mai da hankali bisa abin da ya shahi al'umma. Saboda in ka yi abin kirki kanka kama, in ka yi lalata kuma kanka kama, tana yawa ka tarbe ta ka tsince ta a ka. ni dai a ah, abin da nake gani kenan mamman lawan malam musa mun gode sannu da kokari ni nake da godiya ni nake da godiya insha Allah